a yau ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don tunawa da matan da suka rasa mazajensu a faɗin duniya irin wannan rana dai na da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma idan irin waɗannan mata da suka kasance yan rabba na ka wadata mu sakamakon irin halin kunci da suka faɗa na rashin masu ɗaukar nauyin su musamman ma a shiyar afirka ko kuma nan arewacin najeriya inda akan samu yawaitan hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram wanda a kasari akan kashe su ne irin waɗannan mata dai kan faɗa ne cikin halin ƙaƙane gahi ganin cewa akan bar su da marayu masu yawa ba tare da wani dukiyan da zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yansu ko kuma ci da su ba wanda wani lokaci hakan yi barazanar konar su a gidar haya ko kuma koran 'ya'yansu daga makarantun da suke sakamakon gaza biya kuɗaɗen makarantun ko kuma kuɗin haya na dai tuntuɓi irin waɗannan mata wanda mafi yawan suka rasa mazajensu sakamakon rigingimun 'ya'yan ƙungiyar boko haram wanda kuma suka shaida mini irin halin da suka faɗa kamar haka. Malama wannan ɗan ke? Yara na goma. Kace baban su boko haram. Shi na goma? eh ba boko haram ya kace ja kofar gida kofar gida anguwa a gaban ki a gaba na ya kira na fita yana nike masa ba wa. yanzu yara na goma wannan shine na nawa wannan dawo ta na ne yanzu an kore na gida kaya sai ya san kiran na kamar shekara nawa ne aka shi hmm. zai kai shekara biyu shekara hudu hmm. yawon gwani ya ke shanin rayuwa ne ganin cewa ba su taba ba kuma kina da ya har goma kuma duka marayu ta lafi ke zama yanzu haka a london ne london city eh. me suna naki na fatima gwani muhammad gwani muhammad yanzu sun kore ki a gidan haya ina ke da zama don ku ta bane nace su bani notice ko Allah zai taimake ni biya gidan haya shine yanzu na roƙo mai gidan haya shine da aiki nawa ne ke ya na kudu ne eh kide eh, wannan kuma marayu ne kuma uwansu nana a a marayu ne me yasa mu uwansu uwansu wannan bom ne ya dauke su ya dauke su a ina a bakin kasuwa kuma na bakin kamar shekara nawa kenan lokacin wannan yarinya yawa watan satara ne wajen yan nono lokacin da wajen yan nono goma ya tuni ne a dalilin shi ne baban shi ne kamar wani hali kuke ciki ne ke ba kina da yaya har hudu kuma ba su da uba ga marayu a gaban ki muna muna cikin damuwa gashi nan gidan haya ne kwanan nan ma sun dame mu da cikin haya wani anguwa kike wannan a malari malari bane kasallari wannan ga iyaye na din ma duk boka garin su din boka haram ya ya kore su ba su san inda su ma za su za su fara su wata rana mun samu na safe na rana da safe din da mai mama babu muna cikin wahala da Allah ya sa a taimaki suna lagi a jahadiza na a jahadiza waye a jahadiza laimo na ina sunan ki suna na aisha suno ne marayu a gaban ki su shida su shida me yasa mahaifin su mahaifin su an dubbe shi ne dan yana aikin gwamnati a metro yake aiki to ya yi sallah ya fita sallah isha kai aka bindige shi a kofar gidan a wani anguwa kenan muna gwange lokacin muna gwange sabon gari hmm. to kamar kina da yaya haka ya rayuwa take gare ku ne ga marayu ke ma sai dai mu ce alhamdulillah mutum da kullum wahala yake kashe yanzu shinkafa shafa da ya muke siya naira dari mu siya mun dafa da safe da rana shi ka dai mama sai mun lallaba mun dafa yin wani yanzu ina ke da zama yanzu ina zama cikin gari ina Allah an bukar mugun gargar ina gargar yanzu to Allah ya taimaka Allah raya wasu mata kenan da suka rasa mazajen su a jihar Borno ke bayyana irin halin da suka shiga musamman ma na mawuyacin rayuwa da yanzu hakan ke mi kokan barin su ga al'umma wajen neman tallafi da su da yayan su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya